Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi bayanin sanarwar ƙungiyar ɗalibai na makarantun koyon fasahar ayyukan hannu na Yamai. muna dauke da ra'ayoyin wasu 'yan wasannin fina-finai dangane da naɗin ɗaya daga cikin abokansu a matsayin sabon daraktan cibiyar fina-finai ta ƙasar nijar a rahoton musamman za ku ji ƙarin bayani a kan sana'ar salati da gari da wasu matasa ke yi a birnin yamai Ƙungiyar ɗaliban makarantun koyon fasahar ayyukan hannu na Yamai ta shiga yajin aikin ƙin ɗaukar karatu sai illa masha Allahu. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a yayin wani taron manema labarai da ta kira a cibiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Ƙungiyar UAP10 na nuna baƙin cikinta ne dangane da korar ɗalibai da aka yi daga makarantu wato bayan gwamnati ta kasa zuba kuɗaɗe na karatunsu. Ɗaliban sun yi kira ga ƙungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa. Ibrahim Abdullahi shi ne mataimakin sakatare janar na kungiyar UFA ya yi wa Tarnan Fudai Ahmed da ƙarin haske. Fondatar in Ecole Eh, da ta ce da tu waɗanga abokai namu waɗanda ga samu alawas cikin institute da ecole professionnel sun kore su to korar ga da an kai musu mu mun ka ce abun kunya na dan shi na mun ka di wannan situation mun ka sido sabon modar da mun ka ce kowa da kowa ya zamna gidansu jiska sai ke in gwamnati ta kiran mu ta ce muna gashi abubuwan da kuka nan kuka tambaya ku amsa ku rike cikin hannunku bayan wannan matsala a can emigi in ma muna da matsala ta sutenance kamarad in mu sun kare karatun su har yanzu ba su yi sutenance ba da a ƙarshe muna tambayar kanmu wai kungiyar ga ta association in parent de lef association ta ta parent de lef mai aiki don gwamnati ko association ta ta parent de lef in iyansu nasu da na kansu tun da yau sati guda da an ka kori burshe har yanzu wannan association bata hiddo ba ta yi magana dan shi na muka cira su hito su shayo kunnan gwamnati don gwamnati ta samu ta diba ta gani kaka za a yi a ciwo wa'anga matsaloli da muke cikin su ta kungiyar iyayen ɗaliban da ta yi magana inda ta bayyana cewa ta damu sosai da halin da karatun boko yake ciki a nijar baki ɗaya musamman yanayin ɗaliban makarantun koyon fasahar ayyukan hannu da aka wato da aka dakatar a nan ya mai shugaban kungiyar iyayen ɗaliban ya bayyana cewa za su yi ƙoƙarin sasantawa tsakanin ɓangarori daban-daban da abin ya shafa domin warware matsalar kwata-kwata alhaji gori usman bukar ya yi wa musa hassan ƙarin bayani ne Ba mu zamna muka rungume hannuwa ba domin ko jiya muna cikin tattaunawa jeri bisa jeri na ganin me za a ce yaya za a yi idan muka je wajen tattaunawa ya kasance an samu mafuta A yanzu dai muna nan muna lissahi wani irin hanyoyi ne za mu bi na ganin mun yaƙi wanga lamari don ya shafi gwamnati malaman ba da karatu da wanda ake baiwa darasi. Dalilin da sa kenan za mu neman sulhu na sasantawa. Idan muka game kewayen dining tebur ɗin tattaunawa ya kamata kowane ne ya yi magana ta gaskiya da cika alkawali. A zahirin gaskiya idan aka diba bayan lamarin kwanciyar hankali ai makaranta ita ce jeri na biyu domin ko idan babu ilimi ba za a iya yin komi ba. Ba ma nan zuwa da dogon lokaci ba. Bukatar ta danno kai sai an yi zaman tattaunawa na a gamu a saurara wa juna. A yau ne aka gudanar da taron kwamitin tuntuɓa na Majalisar Afirka da Madagaskar ta ilimi mai zurfi wato kames a Palais da Kwangare da ke nan Yamai domin tattauna sabbin manufofin wannan kwamiti da kuma cimma muradu daban-daban. Sakatare janar na shida na kwamitin Bertrand wato Balshi ya bayyana cewa an cimma maradu sosai, to sai dai ya kamata a bulo da wasu sabbin dabaru a wannan lokaci na sauyin yanayi. Da farko dai jinsi, muna tunanin jinsin mata ya kai fiye da kashi hamsin cikin ɗari na yawan al'umma. Kenan suna taka muhimmiyar rawa a fuskar mu idan kuka lissafa yawan matan. Sannan ba iya samun ci gaba sai da bincike. Kenan abu na farko ina son shugaba ya ɗauki kames da hannu biyu saboda su ne suka kafa kames bisa wa'adi na dindindin. Kenan shine ya kamata ya zama na farko wajen ɗaukar mata. matakai da suka dace akai-akai domin tafiyar da ayyukan wannan kungiya ta kames. A shekarar 1968 ne aka kafa kwamitin Kames a Nijar, a gobe talata zai yi bukukuwan cikon shekaru hamsin da kafuwarsa a cibiyarsa da ke birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Wani gungun bandunawa uku dauke da bindiga kira aka karanset ya kai wa wasu jam'an kare gandun daji biyu hari a ranar Alhamis da ta gabata da yamma a wani wuri mai tazarar kilomita bakwai da garin Cirozerin a jihar Agades yayin da mutum guda ya rasa ransa. Jam'an gandun dajin suna kan moto ne kan hanyar su ta dawowa daga wato wurin aikin gandari a kan hanyar Kofat wato a gidan Shef Sharif eh, Shegu da ke tuka mutum ne harsashe ya sama ga kirjinsa kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa daidai karfe goma da minti talatin a ranar alhamis din in ji kanal labo isufu daraktan ma'aikatar gandun daji ta jihar agades wato maharan sun arce da wata jaka da ke dauke da takardu da dama da kuma wata mota kira katakat yanzu haka dai kuma bincike na gudana a game da wannan lamari a zaman taron majalisar ministoci da ya gudana a ranar juma'ar da ta gabata wato an dakatar da yarjejeniyar da ke akwai tsakanin ma'aikatar kula da ɗaukar ma'aikata ta Nijar da kasar Saudiya tun shekaru tun shekarar 2015 gwamnatin Nijar ta bayyana cewa 'yan Nijar mata da suke je Saudiya cikin wannan tsari suna cikin hali na damuwa matakin dakatarwar zai ci gaba har sai lokacin da aka samar da wani tsari na shari'a da kuma na hukuma domin kare mutuncin 'yan Nijar da ke aiki a ƙasar ta Saudiya kamar yadda sanarwar majalisar ministocin ta bayyana. tattauna fasalta ko kuma sake fasalta aiki da aka soma tsakanin kamfanin areba da ma'aikatar Kwaminak a Arlit ta 26 ga watan Disamba 2017 na tahiyar hawainiya bamban da wadda aka gudanar da jama'an Somayir inda aka samu mafita wata tawagar kungiyar ma'aikatar Kwaminak wato ma'aikatan kwaminak ta iso nan yamai inda ta gana da ministan ma'adinai domin yin bayani dangane da abin ya shafi ma'aikata 22 da ke cikin wannan lamari. Muntari Abubakar mataimakin sakatare janar na kungiyar Santramin ya yi wa Sani Ayuba Kaka ƙarin haske. Abin da ya kawo da yi ta fuskar kamfanin Cominac shine kamfanin na son ya aiwatar da yarjejeniyar da aka girka tun shekara ta 1997 da ya dangantu da barin aiki bisa tambayar bukatar ma'aikaci. Mu kuma muka ce ganin halin da ake fuskanta sai mun zamna mun tantamna. Bisa haƙoƙi da shari'a ta tanada ba wata matsala. Yanzu bisa alawus na musamman ne da za a basu ake fuskantar matsala kenan sai an tattauna a kansa idan aka aikata gurin da ke daga arewa kun muna da ma'aikata marasa cikakkar lafiya kenan an ƙara zubin shomer shi wannan jalalon alawus na musamman ba za ya isa ba ga ɗaukar yaunin ɗawainiyar da za su fuskanta nan gaba ma'aikata talatin da biyar ne lamarin ya shafa a cikinsu akwai sha uku da za su shiga ritaya kamin wa'adi da ishirin da biyu da za su tahi ta fuskar wannan tsari a cikin wannan ishirin da biyu ne ke da mahi yawan marasa lahiyar. A Liberia yau ne aka rantsar da sabon shugaban kasar George Weah tsohon ɗan ƙwallon kafa. Bikin rantsar da shi ya gudana ne a hilin ƙwallon kafa na Samuel Kanyu wato Kanyon Doi inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa ke wasa. Wannan dai abin tarihi ne domin karon farko kenan da aka yi musanyar iko cikin ruwan sanyi a wannan ƙasa da ta sha fama da yakin basasa na tsawon shekaru goma sha biyar daga 1989 zuwa 2003. musanyar ikon ta faru ne tsakanin wadda ta taɓa lashe lambar nobel na zaman lahiya da kuma wanda ya taɓa lashe lambar ballon d'or na nahiyar afirka an zaɓi george waya a matsayin shugaban ƙasa a ranar 26 ga watan Desamba da kashi 61.5 wato cikin ɗari na kuri'u a gaban abokin takararsa joseph bukai wanda ya samu kashi 38.5 cikin ɗari na kuri'un mauzana ya maina na unguwanni daban-daban wato suka gudanar da wani gagarumin aikin tsaftace makwantai a makabartar musulmi da ke anguwar yantala wata kungiya matasa mai suna aji ce ta yi wannan kira shugaban kungiyar umar isaka ya yi wa michel deji karin bayani muna son jama'a su rinka tunawa domin gyara makoncinmu na ƙarshe cewa da makabartu. Mun yi allo na yada sanarwoyi a cikin kafafen yada labarai na zamani ta hanyar WhatsApp da kuma Facebook. Tuni mu tana aiki tun da daɗewa, akwai tururuwar jama'a a wajen. Wannan aikin na shara akalla mutane 200 zuwa 300 ne suka halarta. Akwai jama'a da suka taimaka. Muna miƙa kira ga magabata su ɗauki nauyin da ya rata a wuyansu na saka isassun kayan aiki ga masu kula da makabartu suna da buƙatar motoci kurar kwasa buƙatar shara da dai sauran kayayyakin aiki domin su gudanar da ayyukansu. A sakamakon naɗin ɗan wato wasannin sinima Sani Magori a matsayin daraktan cibiyar ƙasa mai kula da sinima ta Nijar. Aisha Maki da kuma Baidari Hamani dukkansu 'yan wasan sinima in sun bayyana ra'ayoyinsu ko kuma abin da suke jira daga sabon daraktan. Sani Magori ni gaskiya kun ba mani kaɗai ba mun ji daɗi da aka sa shi gaban cncn Mutum ne ya yi karatun silima sosai yadda ya kamata kuma hallo mutum ne mai son sinima mutum ne wanda ya yi waɗansu film ɗin shi wanda a ko'ina an san da shi kenan yau in aka ce an sa shi a gaban silima a Nijar ni ganin ce abu ne wanda ya dace wanda ya zo daidai wa daida mafi yawancin matsalolin da muke fuskanta dai ne rashin formation kawo wasa wannan gurin ina tsammanin abu ne wanda yake iya kama mun mu dukkan mu ganin cewa mun zo mun ba shi goyon baya saboda mu san yadda za a yi mu dora sinima in buskan hanya ta gari ina jan hankalin mu muma 'yan cineast da mu bashi shi goyon baya saboda ya aikin shi da kyau saboda wannan dama ce aka ba mu ta mu gwada abin da muke iya yi saboda in ta kubce mu ko kuma in wannan zawar tashi ya zamanto an samu kurakurai a ciki to ba za a ƙara mu daman mu jaraba ba mu gwada abin da muka iya yi. Sauraron shirye-shirye Isiro ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai mu na musamman wanda ya mai da hankali akan wata sana'ar abinci wato salati da gari da matasa maza ke yi a yawace cikin hanyoyin birnin Yamai sana'ar da kuma ke suke cin ribarta. Muntari Muhammadu ya haɗa mana rahoto a kai. Hamani wani matashi ne mai sana'ar sayar da salati da gari shekarunsa biyar kenan da yake wannan sana'a da zaran ya zo a nan birnin Yamai. Ɗauke yake da wani babban roba a kansa wace ya sanyo salatin da tumati gari da kuma gishiri magi na ruwa da dai sauran kayan haɗin salatin. Yana zagayawa a cikin kasuwa domin sayarwa mabukata. Muna ana garwaya da garin rogo wanda bai so muna sa mishi tumatir danye jama'a na sai kwarai muna wanke shi sosai da asuba nake zuwa anan bayan na yanke shi sai in wanke da sai zuwa talla an la'asar tayi idan ya kare to kenan an kuma bai kare ba to haka kasuwar take da ɗari biyar ana iya yin wannan sana'a kuma ana samun ribar shika biyar wani bi shika hudu ko shika hudu da rabi akwai daɗi sosai <laughs> ni ma da ke tallarsa dan ina tsaya wani bi ina dan ganin daɗin da ke gare shi Idrisa Musa wani mai shago ne mun tarar da shi an haɗa masa salatin ya bayyana cewa yana cin salati ne amma ba kullum ba. Hakikan ana sai da salati mai garwaye da gari amma ni bana cin gari domin estoman gare ni salatin dai nike saya da tumatan ɗanye shine nike ci shi ma ba kowane lokaci ba gaskiya ban maganin datti gare shi sai dai in wajen ruwan da suke wanke shi ne ke da datti amma wannan ban sani ba ni bana sayan na dala ishirin wangama na arba'in ne na saya. Sana'a sayar da salati da gari ba bakon abu ba ne, sai dai akwai buƙatar masu sana'ar su rinka saka tsafta saboda kiyaye kamuwa da waɗansu cututtuka da ke da nasaba da rashin tsafta musamman da ke iya haddasa amai da gudanawa da kuma cutar tsotsar salati. tumar da masu mu karshen labarin muke nan na maraicen yau zan barku da habibu garba wanda shigo domin karanta muku labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya.